من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyu ga watan sha'aban bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da talatin ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin almanar don gudanar da karatun wannan littafi sharhu sunna na abu muhammad AlHassan bin ali bin khalaf alBarbahari barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda makon da ya gabata mun kwana ne akan bayanin da malam ya kawo mana na rashin halacci ga ya mace ta ɗauki kanta ta kyautar ga wani ɗa namiji ko da nufin aure ba tare da izinin waliyinta ba malam ya tabbatar da wannan haramun ne muka karanto hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ƙara tabbatar da duk auren da aka yi shi ba tare da waliyi ba wannan aure gurɓatacce ne kuma hukunci na kan wa'annan mutane guda biyu da suka yi wannan auren na zina za a kama su da wannan hukunci to yau salon karatun malam sai ya sha daban da wancan bayan ya gama tattauna matsalolin da ke da alaka da wannan kuma yake tabbatar da hatta auren mutu'a a addini ba halaliya ba ne haramun ne duk wanda ya wannan za a kama shi da hukunci za a ladabtar da shi saboda ya sabawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tabbatar da haramcinsa har zuwa ranar tashin kiyama yau sai malam ya kawo mana Ah, abin da ke da alaka da daraja da mutunci na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yake cewa wa idza ra'aita rajula yat'anu ala ahadin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu anhum fa'lam annahu sahibu hawa wa sahibu qawli su'in liqawli rasulillah صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت ما لن يكي سوى وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوك تندك جواني متمي ينا سوكا ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhum malai Allah ya ƙara yadda a gare su fa'alam annahu sahibu hawan ka sani cewa wannan mutumin ɗan bid'a ne wa sahibu qawli su'in kuma yace ka sani cewa wannan mutumin ya faɗi magana mummuna li qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yace saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da yake cewa idza zukira ashabi fa amsiku duk lokacin da aka ambaci sahabbaina to ku kame kada ku kutsa a cikin darajarsu da mutuncinsu da ɗaukakansu da abin da ke da alaƙa da matsayinsu wannan hadisi hadisi ne wanda abu nu'aim ya fitar da shi a cikin littafinsa da ake kira hilyatul auliya a mujalladi na hudu shafi na ɗari da takwas kuma wannan hadisi imamu nasiruddin albani ya tabbatar da ingancinsa a cikin sahihul jami' da kuma silsilatul hadisi sahiha na tabbatar da iddatu turuq na wannan hadisi ya zo da shi akan cewa tabbas hadisi ne ingantacce kuma dalilin wannan hadisin akan sayidina Usman ne bin Affan radiyallahu ta'ala anhu wannan ishara ce malam yake kawo mana saboda Allah madaukaki ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz azim Allah maɗaukaki yake cewa wasabi al-awwalun marigayen farko minal muhajirin daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da kuma mutanen da suka agazawa muhajirai su ne mutanen madina wallazina taba'uhum bi ihsanin da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa in ji Allah radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya tattala musu aljanna wanda koramu suna gudana karkashinta khalidina fiha abada madawwama ne a cikinta har abada zalika al-fawz al-azim wannan shine rabauta mai girma kaga wannan Allah ya tabbatar da ya yarda da su Allah kuma madaukaki yake cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim da wa'anda suka zo bayan sahabban manzon Allah sallallahu ya wasallam suna cewa rabbana fil lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwan mu din nan da suka gabace mu da imani sune wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma bayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin sai ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yace wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana bayyana huda bayan shari'a ta bayyana gare shi da yana wani abu abin da yake yi ba addini bane sai bayani ya zo masa cewa wannan abin ba addini bane ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin yake bin tafarkin da sahabbai suka bi wajen bauta wa Allah sai Allah ce wallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa idan ya mutu akan haka bai tuba ba Allah ce wa nuslihi jahannam za mu shigar da shi wutan jahannama wa sa'at masira kuma makomarsa ta munana kaga wannan shine na rabbana fillana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين amanu. rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah kakka sa kwafi kiyayya keta da haushi ga waɗanda suka yi imani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zakatun mu ji muna kin su rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji kai ne mai tausasawa kuma mai jin kai ga bayansa kaga wannan aya ce da take nuna karara Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da sahabbai Allah ce laqad taballahu ala nabi wallazi da ko wal muhajirina wal ansar wallazina taba'uhum fi sa'atil usra Allah ce tabbas Allah ya yi tuba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wal muhajirina sai aka zo da muhajirai sai ce wal ansar da kuma mutanen Madina kaga duka sabai an gwamutsa su to Allah ya tuba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi tuba ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gabaki ɗaya. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الله يرجع يقع بندك زكاة تنسو شيسا الله يددسو الله تي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sai Allah ce simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika masaluhum fi taurati wa masaluhum fil injili Allah ce hakan ita ce siffansa a taura hakan kuma ita ce siffansa a injila bi tun kafin Allah ya saukar da Qur'ani aka siffanta sahabbai a taura tun kafin Allah ya saukar da Qur'ani aka siffanta su a Injila kaga wa'annan ba ƙananan mutane bane haka kuma sai Allah ya siffanta su a ina a Qur'ani shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Ubay bin Ka'ab riwayan Bukhari da Muslim yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina rantse da wanda raina ke وندرينا كي هننسا لو أن An أنفق مثل uhudin zahaba. da ɗayanku wanda kuka zo bayan sahabban manzan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ciyarwa addinin musulunci taimako wanda zai kai girman dutsen Uhudu ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu bai kai rabin mudu na sahabi na balle mudu ɗaya ba da ya ciyar wa musulunci ba kaga wannan yana nuna ƙarara sabon manzon Allah sun riga sun me sun riga sun shuɗe wannan shine yake gaskata faɗin Allah da yake cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wa'ancan al'umma ne sun riga sun shuɗe laha ma kasabat abinda suka aikata yana kansu wa lakum ma kasabtum ku kuma abinda kuka aikata yana kanku la tus'aluna amma kanu ya'malun Allah ya ce gobe kiyama Allah ba zai tambaye ku abin da suka aikata ba kaga wannan yana nuna maka katkat sa'annan hadisin Ubay bin Ka'ab har ila yau hadisin Imam al-Bukhari da Muslim lokacin da Hatib bin Abi Balta ya fitar da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zuwa fathu Makka sayyidina Umar yake cewa da'ani adrib unuqahu ya Rasulullah li'annahu munafiq ka bari in sare mai wuya munafiki ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'hu ya Umar innahu badariyun yace kyale shi baka san ya halicci yakin badar ba la'alla Allah tala ala ahli badarin Allah ya duba zukatan duk wanda ya halicci yakin badar fa qala lahum isma'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum yace duk abin da za ku yi na kuskure ku yi a cikin musulunci daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba to kaga irin wa'annan sa'annan ga wa'anda suka yi iz yubayi'unaka tahta shajara mutane 300 da wajen 70 da yan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wannan mubaya'ar a karkashin bishiyar ba zai taba shiga wuta ba kaga wannan yana nuna maka darajar da suke da shi kuma dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai me wa kullan wa'ada Allahu al-husna tsakanin Khalid bin Walid ne da Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf yana daga cikin sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin saboda sai na bakare musuluntar da shi abokin kasuwancinsa ne kuma shi ya musuluntar da shi Khalid bin Walid shi kuma bai musulunta ba sai bayan sulhu da biya a shekara ta bakwai ya musulunta to sai aka samu rashin jituwa tsakaninsu su biyu sai Khalid bin Walid ya kausasa kalma akan Abdurrahman bin Auf sai manzo Allah ce la tasubbu ashabi kakku zagi sahabbaina kaji dalilin saukan sababu rudul hadith din kenan ya ce da ɗayanku zai ciyar da dukiya a tara shi ya yi dala kamar dutsen uhudu bai kai rabin mudin da abdurrahman bin aufin ya ciyar wa musulunci ba akan kai khalid bin walid ka duba fa Shi ne Allah ya ƙara gaskata wannan magana a cikin ƙur'ani sai ce la ya sauyi minkum man anfaqa min qabli fatuwa ƙatal man anfaka min qabl al-fath wa qatal wanda ya ciyar wa musulunci kafin sulhu da biya yayi yaƙi kafin sulhu da biya ba zai zama daya min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu ya zama ɗaya da waɗanda suka yi yaki bayan sulhu da biya kuma suka ciyar da dukiyarsa a musulunci bayan sulhu da biya sai Allah ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu waɗanda suka yi musuluncin suka ciyar suka yi yaƙi kafin sulhu da biya sun fi wa'anda suka yi yaƙi suka ciyar wa musulunci bayan sulhu da biya daraja a wajen Allah sai Allah ya ce amma me wa kullan wa'adallahu alhusna kowanne daga cikin su Allah ya masa bisharan aljanna kaga me yake nuna maka su a su isu ma sun fi juna daraja to ina ga wa'anda za su samu bakin da za su suka gare su to shi yasa anan malam ya kawo akan cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka ji ambaci an ambaci sahabbaina da abin da suka yi na kurakurai tsakaninsu da juna ka kame kada ka buɗe baki kai suka saboda su Allah ya riga ya yafe musu kana yana nan cikin Qur'ani kana karanta ranar tashin kiyama kai fa kai da kake sukan su kai menene matsayinka shi sa ibn taymiya a farkon lamiyarsa sai ke cewa ya sa'ili an manhaji wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yanfani anhu wa la yatabaddalu hubbu as-sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu wa likullihim fadlun ala wa وفضائل لكنما الصديق minhum afdalu ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل يتي يا سائلي يا كيمي تنبيانا أم منهجي وأكيدتي دنغنا دا تفركي نادا أكيدتا رزق الهدى من ya يسأل wato an azurtar da shari'a ga wanda ke tambaya ga kan shari'a sai ce isma kalama muhaqqiqin ka saurari maganan mutumin da yana tabbatarwa kafin ya faɗi la yansani anhu wala tabaddalu baya maimaituwa kuma baya taba canzawa saboda ya gama bincike ya tabbatar da gaskiyar guda ɗaya ce in ya faɗe ta shikenan sai ce hubbu sahabati san sahabbai kullihim li mazhabu gabaki ɗayan su mazhaba ce wa mawaddatul qurba biha atawassalu kuma soyayya na neman kusanci nake neman tsani Allah ya dada wa li kullihim qadrun ala wa fadailu kowanne yana da daraja da falala amma lakin na masiddiqu minhum afdalu sai dai sayyidina abubakar Abakar gaba su ya fi kowa daraja a cikin sahabbai ya fi su matsayi ya fi su ɗaukaka da kuma soyuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duka raddi ne ga firka guda uku firka ta farko sune rafida sune wanda aka fi sani da shi'a su suka ce sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirta bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkansu sun kafirta banda guda uku shine Ali bin Abi Talib Salmanu Faris da kuma Abu Dharr al-Ghiffar wanzu suka ce a guda hudu shine sai suka kara da Miqdad bin Aswad suka ce shine na hudun shine wanda su ne kadai musulmai amma duk sauran suka ce sun kafirta wannan su ne ba sai aka samu cishiyoyinsu su ne nawasib nawasib kuwa su kuma sun ga bidi'a da shi'a ta kirkiro sai suka ce to mu bari mu kishiyanci shi'a sai suka kirkiro suka ce su kuma duk sauran sahabban manzo Allah musulmai ne banda guda hudun nan su kafirai ne a wajen su kaga ba cinyan ba kafan baya ana nan dai ko to kaga wannan su ne firka ta biyu wanda suka ce me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmai bane saboda haka wato kungiya ta uku su ne sufiya sufiya kuma sufiyar ma tijjaniya tijjaniya ma 'yan faila shine suka ce duk wani muridi guda ɗaya ya fi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali daraja ba ma ana maganan Shehu Ibrahim ba ana maganan muridi kawai ya fi wa'ancan daraja to wannan su ne firkoki guda uku da suka bata a wannan fannin to shi ne malam ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da aka ambaci abin da ya gudana tsakanin sahabbai na rashin jituwa ka kame saboda mutane ne yanda kake mutum haka su ma suke mutane suna kuskure amma kuma me kuskuren su Allah ya riga ya yafe musu ina fata an gane saboda haka su sun riga sun shuɗe shi sa malam ya kawo mana wannan hadisin sai malam ya ce faqad alima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma yakunu minhum min az-zalali manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayansa ya san abin da zai faru daga sahabbai na kurakurai tunda ya faɗi cewa ɗaya daga cikin jikoki na shi shine zai yi sulhu tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na musulmai masu girma kuma me ya faru Hassan ne a zamanin wa baya an kashe babansa Ali bin Abi Talib a shekara ta arba'in. bayan hijira aka shi khalifanci a wannan shekaran yadda malaman tarihi suka samu saɓani ya sauka bayan wata shida ya ba Muawiya bin Abi Sufyan saboda maslaha wa'an suka ce a'a sai da shekara ɗaya a shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ya sauka sai ya ba Muawiya bin Abi Sufyan saboda haɗuwan mutane mutane su ya haɗu a daina rigima haka yayi shi sa ba za ka taɓa jin ɗan shi'a ya ambaci Hassan ba saboda suna kin shi saboda ya sauka ya ba Muawiya Muawiya su kuwa a wajen su abin tsinewa ne abin ƙi ne saboda haka ne wani babban malamin su da ake kiransa abbasul qummi a cikin littafinsa da ya rubuta nurul jinan babu ya ajiye musamman ya ce babu ashura babu ashura babu da ke magana akan ashura to anan ne sai ya kawo tsinuwa ba zai yi in ambace shi ba saboda tsinuwa ne yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki har yace wa banu umayya qatibatan yace da banu umayya gabaki ɗayan su sai ya kawo musu ya ambace su wai sai ce Allah tsine musu to wannan yana nan wanda shine suke karantawa a ranan ashura suna yawo zaka ga suna wayansu kalamai to shine wannan karatun suke karantawa to shine malam yake so ya nuna maka cewa kurakuran da ya faru tsakanin sahabbai na rashin jituwa manzan Allah ya san da hakan zai faru kuma amma duk da haka ba da mauti ya san hakan zai faru ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace musulmai ne bangarori guda biyu duka kaga ya nuna ba kafirai bane wannan raddi ne ga wato yan shi'a da kuma nawasib da suke tsine musu da sunan sun kafirta sai malam yace falam yaqul fihim illa khaira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi komai akan sahabbansa ba sai alkhairi hasili ma manzan Allah ya bar duniya ya yadda da su wata mata da ta zo lokacin bayi da lafiya ta ce ina so in ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce ta yi hakuri ta dawo bayan sati daya ta ce ya ma'aikin Allah in na dawo ban same ka ba tana nufin in manzan Allah ya rasu kuma fa sai ta ce sai manzan Allah ce mata zaki tada sayyidina Abubakar shine malamai suke cewa to anan sahabbai ma suna kafa dalili da shi akan cewa ai gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ishara ya nuna bayan sa waye sayyidina Abubakar tunda shi yasa ya jagoranci mutane sallah kuma shine liman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam liman sa'annan kuma gashi ya sa su ya sa sayyidina Abubakar yayi wa mutane limanci ya nuna kenan idan ya rasu sayyidina Abubakar ne zai biyo baya to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ma rashin lafiyan ya ƙara dawo masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan ja labule sai ya ga sahabbai suna cikin sallah sai ya farin ciki a ranar da zai rasu sai ya farin ciki ya ƙara jin daɗi fuskan shi ya haske kenan ne abin da ya ɗaura su akai suna nan akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi a lokacin shi sai na Abubakar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu lafiya ya nemi izini zai tafi wajen matarsa a sunna dan ya je ya zarce ta shine ya masa jinya kuma a ɗakin Essa ha aka zo aka binne shi a ɗakin wa Essa shi ma na Bakare ne ma alfarma aka binne shi kusa da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na Umar shi ma nemi wannan alfarman aka binne shi kusa da abokinsa da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Bakar dukkan su su uku kaga wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba face yana faɗin alkhairi dangane da sahabbansa to kai me naka da zaka zo ka dinga faɗin shari kai me zaka fa'idanta da su wanda ya tarbiyyantar da su ya faɗi alkhairi a kansu kuma ƙur'ani ya faɗi alkhairi a kansu to kai da ka zo baya ka ce ba haka ba ne sun canza hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai mu ce ka kawo mana dalili wani ƙur'ani ko wannan irin ƙur'anin wanda ya ce su ba mutanen kirki ba ne? sannan sai mu yadda saboda mun san cewa su ya tabbata ne da qat'iyyu thubut wa qat'iyyu dilala yankakken hujja daga qur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka kai sai ka kawo naka inda aka ce ba hakan bane sai malam ya ce wa qauluhu da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaru ashabi la taqulu fihim illa khaira ku kyale sahabbaina kada ku faɗi komai akan su in ba alkhairi ba asalin wannan hadisi ba da wannan ruwayar ta zo ba saboda da wannan ruwayar ba ta zo asali kamar yadda malam ya kawo shi ba wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce haka imam nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin hadisin a cikin sahihul Jami'a. ya zo ne da sigar da'uli ashabi ku kyale min sahabbaina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa wallazi nafsi biyade na rantse da wanda raina ke hannunsa law anfaqtum mithla uhudin aw mithla aljibal da za ku ciyar kwatankwacin dutsen uhudu ko kuma duwatsu zahaban wato girman zinari ma balaktum ma anfaku aw ma balagtum a'malahum ba ku kai aikin da sahabbai suka yi ba bi ma'ana duk irin abin da za ka yi wa musulunci na taimako ba ka kai matsayin abin da sahabbai suka yi wa addinin musulunci ba saboda sun taimaka masa ne a lokacin da yake bukatan taimako kai kuma yanzu ka taimaka a musulunci Ba ka taimaka a musulunci ba rashin taimakonka baya kare musulunci haka ne rashin taimakonka baya kare musulunci kuma baya rage wa musulunci daraja saboda kullun addinin musulunci ƙara haɓaka yake yi ya riga ya wuce wannan stage din. to wannan su sun taimaka ne lokacin da ba su da ana kidaya musulmi a duk duniya ba su wuce ashirin ba tun ana ɗaya aka koma biyu aka koma uku haka suke ta taimakon nan fa har yau musulman duniya ba su irguwa ko za su irgu to kaga wannan da za ka duk irin aikin da ka yi babu wani sahabi a cikin sabon manzo Allah face sai yana da kasan ladanka kamar yadda babu wani musulmi a doron kasa duk aikin da zaka yi wa musulunci sai manzo Allah ya samu ladanka saboda shine sanadiyar zuwan addini ko saboda haka yana da ladan nan a wajenka haka su ma sahabbai duk wani abin da zaka yi suna da ladanka saboda yada musuluncin nan da suka yi musulunci manzo Allah ba duniya jaziratul arab ma ba ci cita da musulunci musulunci bai gama mai garin larabawa ba a zamanin sayyidina bakar aka fadada sayyidina umar shine ci palestine aka bude sauransu paris da rome da sauransu duka har ya dangana zuwa sin har aka koma spain da ina ne da sauransu wanda duk europe duk ilimin da europe ta tara a yau daga musulmi ta kwasa a spain saboda farkon jami'a a duk duniya a europe shine wanda aka yi a spain a garin kurtuba da garnafa wanda har yanzu yana nan an mai da shi museum sai dai a zo masu fina-finai su zo su yi fina-finai tarihin musulunci garin musulunci da sauransu da ilimin da aka yada ilimin tsib shine likitanci da sauransu duka a wannan aka yada duk turawa a nan suka zo suka kwashi ilimi suka tafi daga nan da aka zo aka yi yakin a ah, salbiya aka zo bi ma'ana kenan aka zo suka ɗauko suka kwashe littattafan musulunci suka abin nan aka tafi da shi wa'ansu aka watsa shi a cikin teku ya tafi kenan har abada wa'ansu kuma suka kwashe suka kai can aka canza abin da za a canza yanzu har yau idan kana neman ilimi cikakke sai ka je manya-manyan wajajen nan shine za ka samu wa'ansu littattafan da aka rubuta kuma an ka bincika za ka ga asalin littattafan malaman musulunci ne da suka rubuta wajen magunguna ganyayyaki ganye iri kaza yana maganin kaza da kaza da kaza a nan suke zuwa in sun buɗo sun karanto sai a dawo sai a ce maka wai wani likita ya yi bincike na tsawon shekara kaza ga abin da ya samu mu kuma gashi nan muna da shi a addinin musulunci to duk wannan yana nuna maka daraja da matsayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yada addinin musuluncin nan sai malam yake cewa to wannan hadisin kamar yadda muka yi bayani ruwayan Imam Ahmad ga lafazin da ya zo da shi sai ce wala tu haddis bi shay'in min zalalihim kada ka dinga magana akan kurakuran da ya faru tsakanin sahabbai na rashin jituwa saboda kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ne yake cewa ni fa ina ganin Allah yayi nufin ya tsarkake takobin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a rashin jituwan nan da ya faru tsakanin su da juna wala harbihim balle akan yakin da ya gudana tsakaninsu na rashin jituwa su duk abin da ya faru a tsakaninsu ba wai son rai ba ne. a'a ijtihadi ne wannan yana ganin a'a ba haka kamata a yi ba wannan yana ganin haka kamata a yi mu kuma yau duk matsalolin da ke gudana tsakanin mu san duniya da son rai ko kaga nepotism ko ko kaga sectionalism ko ka ga racism ko ka ga duk dai wasu abubuwan da za ka gabayi da kan gado a shi ake fada ake yaki ake wato surutu a kai amma su sun yi ne a akan ijtihadi wannan yana ganin a'a ya kamata a yi wannan addinance ya fi daidai wannan kuma yana ganin a'a wannan ya kamata a yi kaga dukkan su ijtihadi suka yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da idan mutum ya ijtihadi yayi kuskure yana da lada ijtihadi suka yi wa'ansu suka yi daidai wa'ansu suka yi kuskure a cikinsu to malam ya ce ka daina kutsawa akan wa'annan matsalolin da ke gudana tsakaninsu wala ma gaba ka ilmu balle abin da ya boyu iliminsa ya boyu gare ka kakka kutsa a ciki saboda abin da baka sani ba in kace za ka yi magana karshen ta me sai ka samu fushin Allah shi yasa a cikin ruwayan Imam Tabarani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi kakku zagi sahabbaina na rantse da wanda raina ke hannuna man sabba ashabi duk wanda ya zagi sahabi na. fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in tsinuwar Allah ta tabbata a kansa tsinuwar mala'iku ta tabbata a kansa tsinuwar mutane gabaki daya ta tabbata akan wannan to kaga wannan zai sha kuwa ina fa zai sha Allah ya tsine mala'iku sun tsine masu tsinuwa cikin mutane sun tsine to kaga ina wannan zai sha a lahira to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai ya ce wala tasma'hu min ahadin yuhaddithu bihi kuma kada ka ji wani yana magana akan wa'annan abubuwa da ke gudana na sahabbai ka saurare shi fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta zuciyarka ba zai kubuta ba idan ka zauna kana sauraron sa sai ka karkata ka fara zagin wani ina fata an gane to kaga duk wanda suke irin wa'annan zaka ga wani shubuha ne asali orientalist almustashriqun su ne suka shiga suka rubuta littattafai akan tarihi suka jefa guba a ciki da yawa sai mutane ba su da ilimin da za su iya bambance wannan asalin tarihi ne na musulunci a wannan an tuttura wa'ansu abubuwan da babu shi a cikinsa aka abin nan sai su ɗauka sai su fara aibanta sahabbai su fara tsine musu su ɗauke su ma a matsayin ibada wanda kuma wannan hakan sai ya jefa mutum zuwa wutar jahannama saboda duk wanda ke ya ƙi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ƙi Allah ya ƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbul ansar dinun wa imanun son sahabbaina mutanen Madina addini ne da imani wa bughmuhum kufurun wa nifaqun kinsu kuma kafirci ne da munafunci wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi Imam Bukhari ya rawaito shi yace kinsu kafirci ne da munafunci to kaga duk wanda ya sa a zuciyarsa ki to kaga wani na fita daga addinin musulunci saboda haka wajibi ne a matsayinka na musulmi ka yadda cewa fa sahabban manzo Allah guda daya karami daga cikin su ya fi duk wani malamin da ka sani a duran kasa tun daga kan tabi'ai tabi'u tabi'ina har zuwa yau babu wanda ya kai shi daraja saboda manzo Allah ce khairun nas qarni fiyayyen mutane gabaki ɗaya a duk duniya wanda suka fi kowa daraja su ne wanda suka yi rayuwa da ni su waye kenan sahabbai sai ce sun mallabi na yalunahum wa'anda suke bin su a daraja su ne tabi'ai bayan sahabbai babu wanda ya kai tabi'ai daraja a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun mallabi na yalunahum sa'annan wa'anda suke bin su Allahu akbar Allahu akbar kaga sa'an nan waɗanda suke bin su sune tabi'u tabi'ina kaga waɗannan karnin guda uku sune salasatu qurunil mufaddala karnoni guda uku da aka fifita su akan duk sauran karnin babu wanda ya kai su daraja a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabin manzon Allah san shi addini ne kinsa kuma kafirci ne da munafunci wajibi ne sai ka so sahabin manzon Allah fiye da yanda kake son babanka fiye da yanda kake son malaminka fiye da yadda kake son duk wani mutumi na alkhairi da ka sani saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba ya yadda da su sa'annan na biyu manzan Allah ya ce son su addini ne ina fata an gane kuma kin su kafirci ne kaga in ka ki su kaga meye matsalar kaga akwai alaman tambaya a kanka? kuma son su addini ne kuma son su imani ne saboda addinin nan sun yi wa addini hidima wanda har duniya ta nade iyaye maza sun gaza su ba tarbiyya ga 'ya'yansu maza irin tarbiyyar sahabbai kuma har duniya ta nade iyaye mata sun gaza haifan irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su fa akwai wanda mala'ika jibrilu in zai zo wajen manzon Allah da siffansa yake zuwa in zai zo wajen manzon Allah da siffan wannan sahabin yake zuwa dihiyatul kalbi in mala'ika jibril zai zo wajen manzala da wannan sufa yake zuwa sai Allah ya tambaye su ina wake can sai su ce dihiyatul kalbi ne sai manzala ce ina ba dihiyatul kalbi bane mala'ika jibril ne in zai zo da siffan wannan sahabin yake zuwa kaga inda yau ne ko sai dai ya zauna a gidansa ana zuwa ana kawo mai abin nan ko baya ma aiki sai dai a kawo mai abinci inda irin mutane ne na yau sai dai ya zauna ya ce to kai ba zan baka aljanna ba ai mala'ika jibril ya zo ya ce min kaza ko kuma ya karya ma ya ce ni ne mala'ika jibril shi ne mafi sauki a wajen mutane kamar yadda wani ya zo yana karya wai shi yana zaune yaro ne fa wai manzo Allah na mai magana ga yara nan matasa duk sun zagaye shi da ma haddaci zai sai ka ji haka na'am ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am na'am na'am wai manzo Allah ne ke mai magana sai wani gaye ya ga abokansa ɗalibansa sun zo wajen eh, sun fito yanan eh, suna fitowa shi ma sai ce na'am ya Allah sai suka ce ba masa iskan sai ce a yafi ni ne sallallahu alaihi wasallam <laughs> shi ba <laughs> kaga maganin shi yake dan banza <laughs> to abinda suke yi musu kenan ya ce a yafi ni ne ni ma ya manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai suka dare suka kyale shi to ka duba irin wa'annan abubuwan to ka sani cewa wa'annan mutanen sun riga sun wuce duk yadda kake tsammani to addinin musulunci wajibi ne ka san sahabbun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin hidimar da suka yi wa addini Allah ya ambace su a Qur'ani ya ambaci siffofin a Taura ya ambaci siffofin a Injila ya nuna darajar su to kai ne naka a yau ka ce kai baka da wanda kake ki a duniya sai mutanen da Allah ya riga ya tabbatar da su yan aljanna ne bal hasili ma ya ce in kana so ka samu yaddan su sai ka ba hanyar su shi sa imamu auza'i yake cewa alaika bi asari man salaf wa in rafadaka nas na hore ka da bin sahun sahabbai wanda suka shuɗe ko da duniya ta kika sai ce wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakarafuhu laka bil qawl yace a hirdinka da ra'ayin mazaje ko da sun kawata maka shi da iya magana kakka karba saboda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce wannan matsayi sahabbai fa sai su ne mutanen da suka yi tafiya akan teku suna tafiya kamar yadda jirgin ruwa ke tafiya haka suka yi tafiya akan teku ka gaya mun waye ke da wannan darajar sahabban manzan Allah suka samu wannan darajar an zo yakin kadisiya lokacin da za a kashe su Rustum da za a ci Romawa da yaki Farisawa kai da yaki waye kwamandan wannan yakin Sa'ad bin Abi Waqqas shine na Umar ya tura a matsayin kwamandan yaki suna zuwa bakin gaba Rustum ya ce a kwashe kwalekwale ta yadda in sabai suka zo ba za su iya tsallaka teku ba sai dai su juya sa'ad bin abi waqqas da yake komanda ne da yazo ya ga ba ba kwale-kwale ce wallahi sai mun yakin nan kawai sai suka tsaya a bakin gaba kwana uku suna kiyamul laili suna azumi suna roƙon Allah a ranar da suka cika na uku sa'ad bin abi waqas yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil dukkan suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kai sai Allah shin faɗa musu wannan tekun sai zama titi kai suka hau suna tafiya salmanu faris yace ce da na taka ɗaya biyu na ga ina tafiya a ruwa na kalla na kalli kafa na kalli na ce madalla musulunci in ba musulunci ba waye salmanu a ce yau ina tafiya akan teku kaga inda na yau ne zai ce wali kenan ko ba haka ba zai ce ai wali kenan alaman walittaka a'a shi yana mamaki in ba musulunci ba yaushe zai samu irin wannan darajar imamu zahabi da ya kawo kissan a cikin sirar alamin nubala a cikin mujalladinsa na uku ya ce a lokacin da rustum da mutanensa suka ga sahabbai a kan teku suna zuwa sai suka ce al-yawm nuqatilul jin haula ilaysu min al-ins kai yau da aljanu zamu yaki dan wannan ba mutane bane suna da fa giwaye fa a wannan yakin giwa manya-manyan giwaye suka ajiye amma aka karere su aka samu gwalagwalai da kuɗi da sauransu ta sanadiyar haka duk wani mai kalban albashi a duniya a yau fa'idar na umar yake ci sai umar yanka albashi tun daga ranar shine duk duniya ta ɗauka ana kalban albashi na umar ya yanka musu albashi waɗanda suke halici suka badar suna da rai su ne 'yan senate albashinsu ya fi na kowa haka sai na umar ya ce ba zai taba daidaita su ba da manzan Allah har ya ce Allah ya duba zukatansu ya ce duk kuskuren da za su yi wa musulunci su yi ya riga ya fi musu to ba zai taba daga ba zai daidaita su da sauran mutane ba su albashin da ya fi na kowa duk wani mai karban albashi a duniya a yau tsarin sai na umar yake bi ka san cewa musulunci ko ya daɗe yana yi wa duniya ne hidima ko duniya eh, musulunci yi wa duniya hidima saboda haka kada ka yi tunanin musulunci ba gidajen addini ne duk wani abu da kaga wanda ba musulmi ba da turawan yamma suke fa'idanta da shi yau wallahi tsarin musulunci ne sai dai yawanci musulmai a yau saboda gafara ba su san shi ba sai suna ganin tsarin su ne daga turawa ya zo immigration ba su suka kirkiro ba muawiya bin abi sufyan ya kawo tsarin buda ya ce saboda a san wanda zai shigo da wanda zai fita kaga yau wani aiki ne wanda duniya ke tunkawa da shi ko ana samun kuɗi daula na kasa na samun kuɗi da shi polis da ka sani haka shi ma mu'awiya ne tsarin polis tsarin da sojoji suke yi duk wata hudu a canza wannan a tura wani sai na umar yi wannan tsarin ake bi har yau taxation da ingila take tunkaho da shi duk wani bako sai an san shi sai ya biya taxation kuma duk kuɗin da kake da shi an san abin da kake da shi a account ko tsarin sai na umar ne saboda haka duk gari zai ce a rubuta sunan talakawa da sunan masu kuɗi nawa suke da shi saboda an zo karɓar zakka a san nawa za a karɓa duk wannan tsarin da kake gani ana magana da sauransu duka tsari ne na musulmi musulmai suka ajiye wanda ba musulmi ba suka ɗauka yanzu sai suka zama su ne abin koyi a wajen mu mun bar asalin gadonmu wanda musulunci ya bamu Allah shiryar da mu kuma ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa ina gani anan zamu dasa aya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik